To, da wa muke tare? Kuna tare da Khadija Musa. To, Khadija Musa. Mm-hmm. Mune miki barka da shigowa wannan gidan TV mai albarka watan bakin duniya TV. To, me baki sha'awa? Me ya burge ki? Ya sa kika shigo harkar fim? Gaskiya, oh, <laughs> gaskiya tun ina karama ina son harkar fim. Eh. So har na ina da ra'ayin wannan abin eh sai na kuma da na zo ni ina da dama sai na fara cikin ikon Allah na fara harkar fim to da kika fara harkar fim ta kunna fes da kika taho din mm. daga gida ne aka kawo ki mm. aka sa aka aka ba kawo ki hannun wani mm. ya sa ki ko hannun wata ta yi miki hanya To kun shine muke so mu ji kuma waye Eh gaskiya ni dai ni asalin irin maiduguri ce eh. lokacin da na zo garan nan eh. ban san kowa industry ba eh. to irin ina shiga irin ana dan aiki na dan jika wayi hakan nan mm. in ana dan aiki ina dan zuwa ina duba to abin yana dan burge ni sosai ma to dama da ke ina da ra'ayin abu. eh yawa sai da na zo Allah haɗa da wani director mm. sunan shi Umar eh to Allah ya sa aiki ina zaune mun haɗu da shi da yamma sai karfe 8 sai kira na dare sai ce mun Khadija na ce mishi na abu ce mu ki fito mana gobe akwai aiki eh ce mishi to shikenan muka je jigawa muka dan taba aiki to alhamdulillah gashi yanzu har na kawo wannan matakin to yanzu akalla ba kasara ba mm. za ki lissafa mana fina-finai wanda kike ciki yanzu eh gaskiya suna da yawa eh kamar wani haka na waka oke eh. oke tukunna ki insha Allah rabbi ana sa ran za a zo inda ake tunanin kasan aka ce komai a hankali ne gaskiya ne kin taba aure gaskiya ne to yanzu idan harkar aure kuma ta zo in wani ya gani ya ce yana so zai wuf da ke to za a tafi a yi sabgar raya suna muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko za a dan tsaya tukunna a dan tabuka sabgar kani wudin ne to yanzu dai lokacin da Allah ya kawo lokacin kai ka san aure nufi ne na Allah idan Allah ya kawo za a je a yi a zo na ibada gaskiya ne mm, idan kuma lokaci bai yi ba kuma za mu ci gaba da harkan kani kafin wani lokacin to ga ki Allah ya shigo da ki wannan sabga to wani shawara zaki ba sauran jarumai don yanzu dai a ce sun zama kamar daga iyayen gidanki sai iyaye sai kuma abokan arziki to wani irin shawara zaki ba su to gaskiya ni dai ina so su rike aikinsu da hannu biyu kuma su yi addu'a Allah ya kare su da kariyarsa ka san komai da abin da zaka dole sai ka hada da addu'a kuma akwai makiya a cikin wannan harkar sosai wani makiyinka ne wani masoyinka ne to dole sai ka yi hakuri. ta me za a gaya masu kallon wannan channel din bakin duniya youtube channel din nan ina matukar godiya insha Allahu rabbi nan gaba gaba za su fara ganin ayyuka na na gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zaman tare abubuwa da ban fi yafewa ko hakuri a kai ba wanne ya ci amanata ko a mafarki kika bari wani ya ci amanata turuke a sawanyarki a sawanya a sawanyarki masu na bazar da ita muna cikin tashin hankali na riga na san da wannan abu wannan kan yana da hadarin gaske kuma barin sa unguwan nan ya komai wahala ai ba na tunanin akwai wata kasada da ban taba shigan ta ba kata ne dan gari a tsare ne muddin wannan harkallan ta tashi kar ka taba nuna ka sani kwarai kalle ni da kyau idan ba da yan sai na san an cici kaɗan kiyaye ka duba saboda tsaro ka gane ko baka na. iri muna cikin wannan halin gaskiya ina cikin tashin hankali kada ka ce min wani duhu ne haske bulla tana kallon duhu kawai ka yi haske Islam sharri idan ka aika dawo haza. Wanda yarinyar da take yawo kullum a cikin hijabi ita kike bi? Ki aje surar ki namiji ya gani ya kyasa. na zama abin kyama a cikin gidan nan. Ai magana ba zan ji ta ba kunnan zaki rike uwata. Iyayen ki sun ce miki ki je ki gani ne. Ko sun faɗa mata ko ba su faɗa mata ba dai in ta zo din ni za ta gani. kuma ta gani. Yadda ma arfe ki gam. Samilo, Samilo. Tana juro. Samilo mai kaya. Oh. ka sake ka buɗe wannan sirri idan ni na amshi ta yadda kai wakila ya za ka ji da alama ka manta sarata ko an baka ga baya za a san me ke faruwa ya ce min akwai tabbacin ya taka kasusuwa kafan kafansa kawai zai ya wuce ke dawo cire min sigaretin mun kusa shuka idan kasusuwa hankali na tabbata makarantar da ake tura ta ba karatun take ba zuwa kallon maza take yi ina ba ka koga da ni ba ke kamo kifin nan fa ba amana kenan kaga amana kana cikin wannan uban brown din jallabiya ko aljanna da farin kaya ake shiga Samun kiɗa idan ya kai daga naira dubu ɗaya har naira dubu ɗari biyu buga ma. Ah. Dubu ɗari biyu kiɗin banza? Alaja alaja. Baki isa ki ci banza ba. Ba magana kike yi? Magana. Ya ta lebur. DPO. Ba ɗan sanda ba ki ɗauko ƙiƙam. Ba ki da gaskiya a wannan gaskiya. Wallahi na buku. Tunda na riga na ga kai ma an ba kaza. Full option. Thirteen gilas. Na rantse da sarkin da ya halicci annabi. Ni zan yi maganin ku. Officer. Harbi na zaka ka yi. I will deal with you. Hey, Muhammad! zo ina son magana da kai. Ni fa ba na son kina sani jinsin yan maza. Da uwar menene kai? Na rantsa da girman Allah anan ne fa za mu safo ta yanzu. A'a kawai mai zaman mafano. Ki ga gurin duk a hargitsa bane.